Asad littafi na bakwai. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira a bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alinsa da sabbansa da ma waɗanda suka bi shi ta farke madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kyama. Littafin Asad littafi na bakwai. A littafin da gabata mun dakata ne daidai inda Strip ya saka cikin fitsari yana cirewa ya ga ya nuna mishi layi guda biyu. Still dai ya ƙara ɗiban jininta ya koma can lab ɗin ya gwada tsawon mintuna goma. Ya dawo da result ɗin mikawa abbanta wanda ya gama shiryawa zai tafi masallaci domin ɗaurin aure. A littafin da ya gabata idan ba ku manta ba a wurin ne muka dakata littafin nan. Mm, mm, mm. Ta, mu tafi kai tsaye. mahaifinmu biyu na karɓar result ɗin da Dr. Saif ɗin ya miƙa masa ya ya shiga dubawa wani irin zufa ce ta shiga karyo mishi inda ya ji tsayuwa ma ta gagare shi sai da ya dafe garu ya ce wa ciki fa nake gani likita anya ka yi gwajin dare kuwa ya ta fa bata da aure yau ne ma fa nake shirin ɗaura mata aure ya yi maganan ne cikin tsananin tashin hankali wanda ya shiga Dr. Saif. gyaran siririn gilas ɗin da ke kan fuskarsa ya yi sannan ya ce tabbas 'abun da ka gani shine gaske alhaji dan sai da na yi mata har gwajin jini kuma duk gwajin da na yi sai ya nuna min tana ɗauke da juna biyu har ma na wata biyu abban mu bi na wani irin hawaye ne ya zubo a fuskarsa ya sake sake result ɗin a ƙasa cikin kuncirar rai ya shiga cewa yanzu sakayyar da mubinatu za ta yi min kenan duk irin tarbiyya da muka bata ashe ita wani abu ne ma daban aranta Dokta ne ya fara baiwa Abba haƙuri, kai haƙuri Alhaji, shi ƙaddara bai taɓa godiya ba. Ita ma wannan turren gini turren zane, Allah ya hakan ma zai faru da ita. Ka yi haƙuri, ka san kwandishon ɗinka, ka daure ka karɓi ƙaddara mai kyau ko mara kyau matsayinka na musulmi. Shi kam Alhaji kasa cewa komai ya yi ciro kuɗin likita ya bashi, likita ganin yadda mutumin ya fusata ya sa ya fice daga gidan shi kuma Abba bai ce komai ba ya ɗauki result ɗin bai yi magana ba ya nufi ɗakinsa ya ajiye result ɗin daga nan ne ya fita ya nufi masallaci lokacin gaba ɗaya an gama hallaruwa su sadam su Khalil da mahaifin su Rashid da sauran abokan arziki Abba Mubina ne ya matsa kusa da wani da alama amininsa ne bai ɓoye masa komai bai faɗa mishi a nan take ne mai alfarma a ɗaura da 'yar gidan abokin nasa shi kuma abokin ya amince masa nan take dubban jama'a suka shaida ɗaurin auren Ibrahim Khalil Rashid da amaryarsa Safna. Khalil kam da ke tun can ma baya son auren Mubina. Hakan ya sa ko rike sunan ta ma bai ba duk a tunaninsa ma ita ce ma Safana ɗin bai ɗaurin aure ba. Bayan ɗaurin aure dai kowa ya watse bayan sun koma gida abban Mubi ya karɓi namban amma dai ya karbi numban Amin khalil ya yi mata bayanin komai sosai ta ji tausayinsa ya ce amma Rukayya na yi wani shishigi saboda kar mu ji kunya na ɗaura wa khalilu aure da ɗiyar na tunda ni ma na ga tamkar uba nake a gare shi haba alhaji wannan ba shishigi ba ne kai ɗin uba ne wajen ibrahim wanda lokacin da rashid ya juya ya juyo ya juya mana baya kai ne cinmu kai ne shanmu kai ɗin ka ma fi wani uban Lokacin da abban Mubina yake sanar da ita abin da ke tare da Mubina zubewa ta ya ƙasa sumammiya. An sha wahala wajen farfado da ita kuka take tana cewa yanzu mu bi irin sakayyar kenan, irin tarbiyyar da na baki kenan. Yau rana ta farko da zan aurar da ɗiya ranar farin ciki na kika min wannan sakayyar haka? Kuka mu bi take tana faɗin dan Allah ku yi kuskure ne da kuma sharrin shi. Bata ƙarasa magana ba Ba ta gama faɗin abin da take faɗa ba ta ci saukan bil dukan ta abba ya shiga yana cewa gara ma in kashe ki in huta da a ce wannan shegin cikin nake na jikoki na ganin yadda ma yake dukan mobi tuni hankalin umma ya tashi dukan ta yake tamkar ba yadda ya haifa ba da a ce cikin da ke jikinki jikana ne gwara in kashe ki in huta haka yake faɗi Mubi ta sha kuka a wannan rana ko numfashi ba ta yi cikin ɓacin rai ya ce kar ki ƙara minti biyar a gidan nan ki fice min daga gida kuma ki sani babu ni babu ke ko mutuwa nan idan kika tako zuwa kan gawa ta ban yafe ba ki je can na sallama wa duniya ke mubina na cire ki a ƴaƴana duk da cewar ke ce kaɗai Allah ya mallaka min za ki fice daga gidan ko kuwa ma in hallaka ki kawai in huta ummu ce ta fara bashi hakuri don Allah ka yi hakuri alhaji hannunka ba zai taɓa rufewa yar ba ba fa rufewa zan ce ba rubewa na zo cewa rubewa ne na ce rufewa kuma kun san cewa wani lokacin wasalin da, da baƙaƙin gagara haɗawa nake yi suna gagara ta don wani lokacin sai ku kalli manya-manyan baƙaƙe da manya-manyan wasla wasu lokacin kuma eh, wasalin ne ne manya baƙaƙen kuma ƙanana ni kuma idona kuma yana gani da kyau ina kake son ta je tabbas ta aikata babban laifi wanda ba zai taɓa goguwa ba amma tun da ka dake ta ka farfasa mata jiki don Allah ka yi haƙuri ka kyale ta na roƙi dakata dakata dakata kar ki min zancen banza ba ki taɓa yi mini musu ba don haka ma bana so ki ce komai Hafsat na riga da na yanke hukunci in kuwa kika yi ƙoƙarin dakatar da ni a bakin aurenki sannan kada ta kuskura ta je gidan ɗan uwana ko ɗaya yana kaiwa nan yayi wucewarsa Mubina tana kuka tana ɗingishi haka ta fita daga gidansu ta ƙofar baya tana tafiya bata san ma inda kanta za ta je ba. Wayarta ta ɗauka ta fara dalin namban Asad amma san ma namban ba ta tafiya. Haka ta yi ta tafiya ba tare da ita kanta ta san ma ina za ta je ba har magariba ya yi mata a hanya. A can gidan su Khalil kuma ana gama sallar Isha'i aka shiga fara shirin zuwa ɗaukar amarya su abdul ne da su saddam sai sauran abokansa da kuma abokan Kalil wato suraj shi kaɗai ne kawai ya san cewa yau ana bikin Kalil, don khalil bai gaya wa abokanansa zai aure ba a can gidan su safana kuwa tun da labari ya kai musu an ɗaura auren safana da dr khalil yaron rashid khan mamar safana ta rufe duk da cewa ta ruɗe Duk da cewar su ma masu kuɗi ne amma sun san waye Khalil, wanda ake zancen kuɗinsa da kuma mata mahaifinsa, safana har da rawa don murna wai ko babu komai za a kira ta da matar Rich Dr. Khalil, mai kamfanoni da gidajen mai a garin Kano. Da ke gidaje guda biyu tsakankaninsu da su mubina, ana zuwa ɗaukar amarya aka fito da safana lullube, babu wani ja jan aji babu komai haka ƙawayen mamarta suka sa ta a mota sai waka suke suna jefa habaici wai wata ta yi cikin shege da sauransu su ko 'yan ɗaukan amarya ba su san komai ba haka suka ɗau amarya da ƙawayen mahaifiyarta suka nufi gidan khalil nasarawa gra inda aka yi wa mubi na jere Abban Mubina ya kashe wa tilon 'yar tasa kuɗi don komai na waje ya zuba mata daga furnitures har zuwa kayan kicin, kuma ya sanar da mahaifiyar Safana duk kayan da ya saya ya bar wa Safana ba za a kwashe komai ba. Gidan ya haɗu don wani shegen tsaruwan gidan Khalil ɗin ba a magana. Ku yi imajin a ce gidan Rich Khalilu ya zai kasance, gida ne gari guda wanda idan na tsaya lissafo muku kamannin gidan za mu kwana ba mu gama kamannin gida ba domin duk wani abu na more rayuwa wanda ake samu a duniya to akwai shi a gidan haka aka nufi sama da amarya safana wacce take lullube ko kukan nan irin na amare ba ta yi lokacin da suka hayo saman yan uwan kalil ne dangin mahaifiyarsa zaune a falon sama wanda su ma zuwan su kenan suna jiran su tarbi amarya suna ga shigowar su suka fara faɗin lale maraba da amaryar musannunku barkanku da zuwa mu muku maraba Safana buɗe mayafinta tai tana kallon su ɗaya ɗaya tana wani taɓe baki. Kanwar ame kuwa da ta ga abin da take yi tuni jikinta yayi sanyi cikin ranta take cewa ta wannan ce matar da gani irin yaran masu kuɗin nan ne da ba sa da tarbiya. Hakan yasa duk ta bi ta ja 'yan uwansu suka bar gidan ya rage daga Safana sai ƙawayen momin ta biyu. Babu ƙawa ko ɗaya da ta yi mata rakiya su ma miƙewa suka yi suka yi mata sallama suka fice daga gidan. Suna tafiya Safana ta miƙe ta cire mayafinta a nan ta samu damar ƙare ma kare mata kallo kyakkyawa ce ajin farko doguwa ce sai dai kan bata da shape ko kaɗan fara ce sol har wani yellow yellow farinta yake amma kan abun din a shafe kirjinta cike yake shi kan tab yana nan ban sani ba dai ko ciko ne tana da matsakaiciyan idanuwa da dogon hanci za ta yi abun nan akalla ba kasar ba dai shekarunta a hasashe na zai iya zuwa 21 zuwa da biyu domin ga dukkanin alamu yarinya ce nima na girme ta ɗakinta ta yi ta fara karewa kallo kafin nan ta tattako zuwa falo a hankali take tafiya kamar wadda makwai ya fashewa har ma ta kai ga zuwa kicin sai da ma ta duba ɗakuna na gidan gaba ɗaya babu inda bata shiga ba daga ƙarshe ne saukowa ƙasa ta yi nan ma ta rinka shige da fice sai da ta gama karewa gidan kallo tsafta ta dawo falon ƙasa ta yi crossing legs ɗinta wayar ta ɗauka ta fara shiga bidiyo call ta shiga kiran ƙawayenta a can gidan anti ammi Khalil ya ma manta cewar gaba ɗaya ma yau an kai mishi amarya. An mace ta shigo ɗakinsa kwance ta gan shi hakan yasa take cewa Khalil me son gani haka me kuma kake yi a nan waya tashi tashi ka fice a gidan nan don uwarka haka ake yi ne a kai ma amarya ka bar ta ma ita kaɗai ka wani zo nan waya ketop ketop my friend so ka wuce ka bar gidan nan before I lost my temper baka da hankali yaron nan yaushe za ka yi hankali eh A can gidan Ammi Khalil ya manta cewar gaba ɗaya ma yau an kai mishi amarya. Ammi ce ta shigo ɗakinsa kwance ta gan shi, hakan ya sa ta ce Khalil, me zan gani haka, me kuma kake yi a Waya, tashi ka fice a gidan nan dan uwarka. Haka ake yi ne? A kai ma amarya ka bar ta ita kaɗai, ka wani zo nan. Waya, get up. Get up my friend, zo ka wuce ka bar gidan nan. Before I lost my temper. Miƙewa ya kansa a ƙasa ya ce, I'm, mm, I'm sorry Ammi, dama yanzu nake shirin wucewa fa. An mi harara take wurga mishi haka ya raba ta gefen ta ya fice a ɗakin lokacin da ya fito falo da sauri mimi ta taso tana cewa dad ina za ka je nima in bi ka ta ya kamo suka zauna kan kujerar da ke falo Cakulet ya zaro daga cikin aljihunsa ya miƙa mata bai ce komai ba karɓa ta tana murmushi ta ce thank you dad waye baka irin wannan cakulet ɗin da yake kawo mini hankali ya ce wani yaya daga ciki abdul osadam ta ce the most handsome one that one da ya ce min my beauty is only for him mana wanda yake siya min chocolate kullum that you know what ya ce no sai ta ce i like him he is very kind yana da kirki sosai dad ya sadam he is always there for me murmushi khalid din ya ce oh cutie kin fa cika ni fa da surutu fa ni zan wuce wajen antinki oya je ki kwanta dare yayi bye daga aka ya miƙe bai jira ta ba ya fi ficewarsa Fakin Los ya ya ɗauki waya daga cikin motocin ya ɗauki ɗaya daga cikin motocin da suke faki a wurin daga nan ya ficewarsa daga gidan. Safina wacce ta gaji da zuwansa bai ma zo ba komawa ta yi sama ta yi kwanciyarta yayin da ta kwanta kuma sai barci ya kwashe ta shi kuwa ko ɗakin ta ma bai nufa ba tun shigowarsa gidan ɗakin da yake matsayin nashi ya nufa direct tunda babu abin da bai sani game da gidan ba washe gari tun da sassafe mahaifiyar safana ɗin ta aika gidan su mubina cewar a basu lefe mahaifiyar mubi tana zaune wasu mata guda biyu suka shigo gida da sallama amsa musu tai ta ce sannunku da zuwa sai dai kan ban gane ku ba daga ina kuke ɗayar ce kanwar maman safana ta ce eh ba za ki gane mu ba ai dama mun zo ne a bamu kayan lefe tun dai an fasa auren yarki dalilin ciki da ta yi to shine muka ce bara dai mu zo mu amshi lefen mu tun da dai mu kan mun wanke yar sabuwa a leda mun kai wa shi mijin ko murmushi ummu ta ita ce ayya ga sanan dama yanzu nake jira in samu wanda ma za su kai muku daga haka ma bata ce komai ba ta nuna musu akwatunan suka fara kwashewa suna kaiwa gidansu safana din har ma suka gama kwashewa tunda kuma kun sani na ce muku makwabta suke gida ba zai wuce biyu ko uku ba ban fita na gani ba na manta Khalil har gari ya waye bai shiga ɗakin amaryarsa ba karfe takwas aka shiga nokin kofar falo budewa ya daga na ce ya kalle ta hakan ya sa ya buɗe ta shiga Ina kwana ya Khalil? Lafiya lau, ya kike? Ya su ammi? Ya baki zo da cutie ba? Eh ya tana bacci ne, kowa yana lafiya. Ina anti amarya? A hankali ya ci gaba da danna wayar sama kafin ya ce, bata tashi ba. Dama ammi ta ce na kawo muku breakfast ni zan wuce, tare da direba muke. Najima tana fita sama da safana ta sauko falo sanye da rigar baccinta, ko dan kwali babu a kanta sai dogon gashinta wanda ya sauka gadon bayanta. Khalil jin kamar ana kallon sa yasa yayi saurin ɗagowa. Karab idanuwansa ya sauka kan safina wacce still dai bata ɗauke kallonta daga kan shi ba. Cikin siririyar murya ta ce mishi, "Good morning." Ba tare da ya dago ba ce morning. Ina matar gidan ko bata tashi bane? Ci wani walakanci. <laughs> Kai Allah ya saka da alkhairi oga, haka nake so. Gaskiya godiya muke oga, ka rama mana wallahi. Jin hakan sabana ta tabe baki tana ce, mm, Bana mamaki dan ka ce haka." you are acting like baka san wacce za a ɗaura ma aure da ita ba ko cikin wani ƙaton ok cikin wani katon ke cikinta ok mm. ba na mamaki don ka ce haka you are acting like baka san wacce za a daura aurenka da ita cikin wani kato ke jikinta ba ko to idan ma baka san dalilin da yasa aka ɗaura ma aure da ni ba yanzu ka sani ni ce matarka and if you are not welcoming me sai in sani ni kam kayi min dan na ji zan iya zama da kai cause you have all quality da nake son mijin aure na ya kasance an abu na karshe da na manta ban faɗa maka ba you are handsome Khalil shiru yayi kamar ma mai tunani sannan ya miƙe nufi dining ya shiga sabin kanshi yana zuba breakfast. Ita ma karasowa dining ɗin da ita zauna tana kallon sa kamar ma wata mayya sai dai ita din ba breakfast take yi ba. Bayan ya gama breakfast ɗin ne ma ya miƙe nufi ɗakinsa. Ki ya sa wa kofar ɗakin sannan ya faɗa tole ya ɗauro wanka ya jima a wajen shiryawa. Kafin nan ya fito falo. Zaune ya ganta ta shirya cikin wani brownless sosai ta yi kyau ta sha kwalliya abunta tana kallon wani fim a tashar z Khalil ƙare mata kallo ya yi cikin zuciyarsa yake faɗin shi is beautiful, amma sai ni dai bata burge ni ba, totally ma bata da qualities ɗin matar da nake mafarkin samu a rayuwata. Daga ƙarshe ta bai baki ya yi wucewarsa. Footstep ɗinsa ta ji da sauri ta juya ta gama yana ƙoƙarin sauƙa ƙasa. A hankali cikin siririn murya ta ce, Hi, tsayawa yana gyara hular kansa, ba tare da ya juyo ya kalle ta ba ya ce, Any problem? kowa ta yi ta sha gabansa tana cewa no sobat na ga kana ƙoƙarin fita ne dama zan tambaye ka ne mai za a girka maka batar da ya ɗago ya kalle ta ya ce ba tare da ya ɗago ya kalle ta ba ba tare da ya ɗago ya kalle ta ba ya ce ai amarya ba ta girki so ki bar girkin daga haka ma bai sake cewa da ita komai ba ya fara tafiya yana cewa ni zan fita sai na dawo kallonsa kawai ta ita ce oke a dawo lafiya madina a daren da mahaifinta ya kore ta tafi ta rasa ma inda za ta je ta yakan ne yana hana ta tafiya duk da ijirin da take faman ji a haka har ta isa wata anguwa lokacin kusan goma ma na dare kwanciya ta yi bakin wani masallaci wani mutum ya zo wucewa ya haska sai ya hango kamar mutum kwance hakan ya sa ya karaso wajen baiwar Allah me kike haka nan wajen da wannan dare eh lafiya don Allah malam neman taimako nake iyaye na sun kore ni dalilin laifi mai karfi da na aikata musu ka taimaka min ban san inda zani ba dan Allah ka ji tausayi na bawan Allah ta ke ko iyayenki ma sun kore ki ni ko me zan iya yi miki taimako ɗaya da zan yi miki shine na gacan sansanin yan hijira kina iya zuwa idan ma kin je can kila kya samu mafaka ko Godiya Mubi ta yi wa mutumin ta miƙe ta nufi sansanin 'yan hijira, a nan ta samu Tempol domin zama a cikin wannan sansani. Khalil ba shi ya dawo gida ba sai ya maliki ya shigo, zaune safana take a falon ƙasa ta sha wanka cikin English West. Sau ɗaya ya kalle ta ya ɗauke kai bai sake kallon ta ba. Ajiye mata ledan take away ya yi zai wuce sama ta ce barka da dawowa. yau ya ce daga nan ma ya wuce sama abin shi. Jawo ledar ta yi ta buɗe fried rice ce sai gasasshen kaza guda ɗaya da eh, irin sausage guda biyu. Buɗewa ta yi ta fara ci bata ci wani sosai ba ta kai sauran kicin sama ta wucewarta. Haka Kali ya ɗau tsawon sati guda babu abun da ya shiga tsakaninsa da safana. Kullum idan ya fita gidan baya dawa sai dare can gidan Ami yake zuwa ya wuni. A can gidan Rashid Ahmad Khan sosai hankalin Ummi ya tashi ganin yau kusan sati biyu tunda Abdul ya bar gidan babu labarin sa hakan yasa ta nemi na natsuwarta ta rasa jiran shigowar Rashid take tana zaune falo ta yi tagumi zaman jiran Rashid anti Asina ce ta shigo da sallama a'a momin yara me ya faru aka ma kika rabka uban tagumi in ce da lafiya ko hmm. anti Asina dole ma in yi tagumi ga shari yanzu babu Abdul babu labarin sa Ga shi wayarsa kullum a kashe yau sati biyu fa kuma fa har aka yi bikin ƙanwarsa Zara. Ai ya ci ma a ce ya zo duk ma inda ma yake ma ya kamata a ce ko dan ma bikin ma ya dawo gida mun kalle shi. Muryar Rashid wanda tun fara maganar ta ya shigo ta jiyo yana cewa Abdul fa yana can gidan su Ruqayya wajen dan uwansa. Dan ɗazu ma ya kira ne yake shaida min yayan nasa ma ya samo masa ya sama masa aikin bankin. momiji ta yi jikinta ya gama yin sanyi kasa cewa komai ta yi hasina kuwa take fara'ar fuskarta ta ɗauke ta fara cewa rashid wato sai da ma ka je gidan su rukayya kenan ko ka san abban umaira baya son alakar ka da rukayya ko dakata hasina ki tsaya matsayin ki na matar mai gida na matar mai gidana wanda ta dalilinsa ne na zamo abin da na zama a yau ni rashid ahmad khan ina so ki sani mata matata ce ta farko kuma uwar ‘ya'yana. A dalilin ku na bar rukayya da ‘ya'yanta biyu sun rayu cikin wahala, amma a yanzu ba zan ɗau wannan ba. Hasina sake baki ce tana kallon mamaki wai yau Rashid da suke baiwa umarni ya aikata duk abin da ya so, wai shine ne ke faɗa musu haka? Hmm. To, a United Kingdom UK a jidde da Asad sun fito daga hotel ɗinsu za su nufi wani wajen shan kofi. Suna cikin tafiya wani bature ya zo ya rungumi a jidde yana cewa lost but found. Jidda, how are you long time? Murmushi a jidde ta sakar wa baturin cikin harshen turanci take cewa Stephen, kai ne? Ai na bar UK ne since last year. Hope kana lafiya. murmushi baturin yayi nan suka yi exchanging numban juna asar kuma sosai ta bashi haushi yadda suka rungume juna ita da baturin hakan yasa ya juya ya koma cikin hotel ɗin. A jiddi har ta juya za ta koma a hotel ɗin wannan baturen ya riko hannuwanta yana wani irin shashafa ta. Dama can Stephen kwarton a jiddi ne shekarun baya musamman ma take zuwa UK wajensa. Stephen sosai yake jin daɗin mu'amala da jidda kuma yana kashe mata makudan kuɗaɗe gashi ya iya wasa da mace wanda a take zai ɗaura ki a NATO. Ko akan hantiti kuke ba kyale ki zai yi ba. yanzu ma wasu irin abubuwa yake mata duk da cewa a tsaye suke kuma ma a bakin hanya tuni ta shige jikinsa ita ma inda ya sakalo hannayensa duka biyu ya za ya aza su akan manyan abun nan nata yana shafa su kasa daurewa jidda ta duk ta bi ta wata hankalinta a littafin da eh, nan a nan wurin zamu dakata sai mu da ku a littafi na gaba don jin yadda za ta kasance suna na Sadiq Namijwan ni nake karanto muku labarin sunan shi Asad sunan labarin kenan mu da ku a littafi na gaba don jin yadda za ta kasance ko